ta ce ta tara sauran wakilanta daga jihohin Arewa don gudanar da gangamin na nuna goyon bayan bin dukkanin matakan sulhu da sojojin. Zainab Turaki ta ce hakika ta ji daɗin yadda babbar tawagar malaman musulunci daga Najeriya da suka tafi birnin Yamai a Nijar don buɗe ƙofar samar da tattaunawa tsakanin ECOWAS da masu jin mulkin don dakatar da duk wani shirin yin yaƙi. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwamban siya Muna so ni yadda nike so zaman lafiya a zauna lafiya. Mu ‘yan uwan juna ne ba na so abin da zai kawo mana mu shiga tsakani wai muna faɗa da junanmu. A'a, abin da ni nike so kenan zaman lafiya ya tsakanin mu da su. Nijar, Najeriya, ai duk uwa ɗaya ne, uba ɗaya. abin da ni na sani kenan wato mana a bar sojoji su ci gaba da mulkin su ya koma in ya so farar hulan kenan daga baya eh eh abin da ni nake so kenan in Allah ya yarda abin da mu muke so kenan Zainab baki karin bayani ba me kike so a yi a Nijar yanzu tunda yanzu ke ba kya so a yi yaƙi kuna so ku yi zanga-zangar lumana ku yi kira ga dakatar da yaƙin nan idan an dakatar da yakin to wace hanya za a bi a warware takaddamar ta Nijar? ne za a zauna ne a yi magana wanda na fahimtar juna a yi sulhu manya malamai da sauransu sarakuna a zauna a yi sulhu sulhu shi ne ya fi komai Ma'ana kin ji daɗin zuwan malamai kenan da suka yi jamhuriyar Nijar ɗin. Ƙwarai da gaske na ji daɗi na ji daɗi sosai na jinjina musu. domin suna neman haɗin kai ne yadda za a zauna lafiya dama malamai su suna nema ne a yi zaman lafiya gidaje yanzu ka gani cewa gida wanda zai iya ci abinci a son biyu a rana gaskiya a gaishe shi kullum saka ga gida za ka shiga su samu abinci son ɗaya a rana in suka samu sun ci shi kenan fa haka gashi a ce za a yi yaki ai mun shiga uku Allah ɗaya yaye mana wannan yaki ba mu son shi. Shikenan, ajiya Zainab mun gode kwarai da gaske. Su coordinators ɗina duk suna nan akwai na Kano, akwai na Maiduguri, akwai na Bauchi duk ga sunan nan ɗaya. Ko za ku gaisa? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Suna na ajiya Maryam Abubakar Sardauna from KB State. To, Maryam ke ma za ki shiga cikin wannan gangamin kenan. Insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Suna na Hajiya Ladi Laila daga Bauchi. Insha Allahu za mu fita mu nuna wa duniya da godiya da abin da malamai suka yi da sauran jama'a Ubangiji Allah ya daidaita wannan al'amari a ƙasar mu don mu ba ma buƙatan wannan abin. Ƙarshe abin yakan sauka ne a kan mu mata saboda mazazan mu suke ƙarewa su bar mata mun zama widas. Allah ya sa yi abun lafiya. alaikum. sunana suleiman anjali sheka kano state coordinator arewa ina mafita kai ma ka ɗauko jama'ar ka daga kano kenan saboda wannan gangami ai wannan zancen da nake gaya maka wasu yau kwanan su uku ma a kaduna ana tattaunawa domin a nema wa arewa mafita wace irin mafita ce za ta shafi rashin yin yaƙi shi zai samar wa arewa mafita wato abin da yake faruwa duk wanda ka sani dan arewa cibiyarsa tana nijar domin da Nijar da Najeriya muna uwa ɗaya uba ɗaya ne. Mu abin da muke fata idan za a samu masalaha a kan yaƙi to abu ta hanyar diflomasiya. Ba yaƙi muke bukata a yi ba su kuma wannan sojoji da suke wannan juyin mulki su talakawan ƙasar sun karɓa abinsu. muna gani ta, ta kafafen yada labarai suna yanke-yanke suna dafa-dafan abinci suna murna don haka ne kaga kenan mulkin farar hula za a iya zuwa a zauna da su a nema musu mafita akan wannan mulkin farar hula wannan yaki kuma idan an yi mu jihohinmu na arewa mu ya shafa mu ne za mu fi cutuwa daga wannan abu da ya taso. Saboda makwabtaka da jamhuriyar Nijar ko kuma saboda ikirarin cewa yawancin 'yan arewa ko duk 'yan arewa ma suna daga suna da tushe da Nijar. wato makwabtakan mata ta hada da kuma tushe da cibiyoyin musamman 'yan najeriya cibiyoyinsu suna nijar wannan ce ta ba da dama muka baro jihohinmu muka zo muka haɗu a karkashin tutar arewa ina mafita za mu fita za mu yi zanga-zanga ta lumana mu nuna rashin goyon bayanmu da wannan yaki da ake nema a yi tsakanin nijar da najeriya sunana comrade idris muhammad ayanaska kuma ni ne acting secretary general na wannan kungiya ta arewa ina mafita ƙarin bayani irin shirye, yawan mutane da sauransu da kuke ji za su shiga gangamin nan. To alhamdulillah ranka daɗe ni dai ina jihar Jigawa wato karamar hukumar Malam Madori wanda kuma wannan gangami da za a yi gangami ne wanda yake na lumana ne ba gangami ba ne na tashin hankali duba da irin yadda muke da kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da jihar Nijar kuma in Allah da mu ba ma fatan wannan yaƙi ya kasance za mu fito mu nuna baƙin cikinmu a kan niyya da ƙuduri da ECOWAS take da shi A kan mataki da za ta ɗauka a kan ƙasar Nijar wanda alhamdulillah mu dai ta nan ɓangaren mu musamman wannan ƙungiya lallai za mu fito mu nuna cewa ba ma goyon bayan wannan ƙuduri na ECOWAS da za su yi a kan ƙasar Nijar. An gudanar da irin wannan zanga-zangar a Kano, a yayin da a Katsina kuma aka gudanar da wata zanga-zangar ƙin jinin mulkin soja ko juyin mulki. A saki bazum, a saki bazum. Sojoji su koma daji su yaƙi ta'adda. Sojoji su koma daji su yaƙi ta'adda. Sojoji su koma daji su yaƙi ta'adda. Sojoji su daina shiga su Comrade Bishir Dauda shine jagoran gangamin a Katsina. Muna kira da waɗannan sojojin da suka kwace mulki da ƙarfin bindiga da su gaggauta sakin shugaban ƙasa zababbe wato Muhammad Bazum. Kazalika muna jinjina ma ƙungiyar ECOWAS wadda bisa ƙoƙarin da take na ganin cewa an maido da mulkin demokradiyya da kuma kundin tsarin mulki a jamhuriyar Nijar. Sannan muna gargaɗi da sojojin nan da suka ji mulki a Nijar cewa kada su jewa yankin Afirka ta yamma a cikin rudani saboda biyan bukatar kansu. Da ƙarshe muna kira da waɗannan sojojin da suka jiyo mulki da su gaggauta an san kofar tattaunawa wadda ƙungiyar ecowas da kuma shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu suka buɗa domin a kawo ƙarshen wannan matsala mun gode mun mi gargaɗi ga sauran sojoji na ƙasar najeriya da ma wasu ƙasashen najeriya da cewa kada a kuskura a mukarajin an samu wai sojoji sun yi juyin mulki juyin mulki ko kuma mulkin soja yanzu ya zama to ƙauyanci da rishin wayewa da rashin sani ya kamata mu gurin mu a ci gaba da mulki na demokaradiyya domin mulki na demokaradiyya shi ke kawo ci gaba duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya idan kuka lura za ku ga ba sojoji ke mulkin su ba mulki ne na demokaradiyya suke shi yasa kasashen shi suka ci gaba don haka ba mu goyon bayan ita ecowas ta yi amfani da salo na demokaradiyya ko diplomasiya domin tabbatar da cewa an maido zababban shugaban kasar Nijar Malam Muhammad Bazoum. A saki Bazoum, ba mu goyon bayan